gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen talata 24 ga watan Satumba na shekara 2019. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 25, 31 da kuma 41. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanne. Masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar yadda kuka sani a duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan ilimi da fasaha inda a yau ma za mu tattauna akan gwamnatin Kano da ta mayar da ilimi daga matakin farko har zuwa sakandare kyauta kuma dole. Kano mun fi ko'ina yawa a Najeriya kuma yawan al'ummar nan tamu mun lura cewa idan ba mu hattara ba yawan nan zai zama jidali idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari. To, Abdullahi Gandoje gwamnan Kano kenan. Wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya jiyo mana ta bakin iyaye ma akan wannan batu. Ko yaya iyaye ke kallon wannan matakin? In dai da gaske ne za a ilimi kyauta, to a ce duka waɗannan manyan shugabannin gwamnatin ya zama da 'ya'yansu a ciki tare da namu. A haɗe sai muka hemi yadda cewar za a yi. Domin ko ba a yi don namu ba a yi don nasu. To muna tafa da karin bayani ga kuma ajiya gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir yan Rufa'i ya cika alkawarin takarar zaɓe na sa karamin ɗan shi a makarantar gwamnati. Dan iya ma ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu. Sai ku gyara zama ku kasance tare da mu don jin duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. sauraro bari mu fara da garzayawa jihar Kano inda Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi gwamna akan matakin makaranta kyauta kuma dole. Mu abin da ya sa muka ɗauki wannan al'amari yanzu Kano mun fi ko ina yawa a Najeriya. Kuma yawan al'ummar nan tamu mun lura cewa idan ba mu hattara ba yawan nan zai zama jidali. Idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari. To ba ma so yawan ya zama jidali mun so ya zama jari kuma babban hanya da za mu bi yawan mu ya zama jari shine ilimi ilimi na maza ilimi na mata kuma sai muka fara daga tushensa wato ilimin firamare da ilimin sakandare ya zama kyauta abin da ya sa ya zama kyauta shine saboda tattalin arziki da ya lalace wato za ka ga akwai waɗanda ba sa iya barin 'ya'yansu ko sa 'ya'yansu a makaranta domin ba za su iya biyan kuɗi da ake bukata na wannan makaranta ba to kuma sai ya zama da har sakandare ma wannan abu shi ma akwai wannan matsalar ta biyan kuɗi to shi yasa ya zama a yi kyauta kuɗin da ake biya na makaranta ba za a biya ba in dai don wannan ne to mun ɗauke wa al'umma wannan to amma ka san ba nan ban ma wannan akwai wata matsala ba wai rashin kuɗin ne ba a rashin bai damu da ma 'ya'yan masu je makaranta ba to saboda ka sai muka bai da shi dole har zuwa primary har zuwa secondary to amma wannan na faruwa ne a daidai lokacin da idan kai la'akari da yawan al'ummar jihar kano mm-hmm. da kuma yaran ma da kalilan din da suke zuwa makaranta a yanzu da kuke ganin kamar uh, akwai waɗanda suke iya gararan ba ba sa zuwa din su kansu waɗanda suke zuwa din ajujuwa ba su ishe su ba babu shakka wasu ajujuwan a lalace suke wasu a gyara suke kuma bikin magaji ba ya hana magajiya wannan ba zai hana mu ci gaba da gyara makarantun daidai gwargwado ba amma kuma abin da za ka gane shine idan dai mutum ya san harkar ilimi to aji ɗaya daga cikin abubuwa ne kawai na inganta ilimi ni ba platini ne akwai yaran filani da suka karatu a ƙarƙashin bishiya yau professors ne saboda haka ainihin ilimi duk da aji yana da muhimmanci amma malamin makaranta da abin da za a kowa yara da kuma wato jajircewa yaro shine za a samu ilimi mai inganci. Kai magana malaman makaranta, malaman makaranta nan da su kansu aka yi magana a kansu. Na farko akwai karancin su musamman a makarantun yankunan karkara. Sannan kuma akwai batun nagartarsu wasu ana ganin ma ilimin da suke da shi bai kai mizanin da za su koyar ba. Ba shakka mun ɗau mataki sosai da sosai domin a yanzu haka akwai masu ilimin koyarwa da yawa wanda ba su da aiki to saboda haka mun fito da wani tsari na ɗaukar malamai na sa kai amma kuma za mu biya su kwarai kuwa amma kuma suna da ilimi wanda ake bukata wajen koyarwa wato nce minimum kenan na nce mm. yanzu haka za mu ɗau dubu uku irin waɗannan abin ma ya riga ya yi nisa an kusa kammalawa ga waɗannan to waɗannan volunteer teachers su ne za mu ƙara a kansu saboda yawan ɗalibai da za mu samu da za su shiga makaranta sannan kuma ka manta ka manta fa makaranta ana yin karatu da safe zuwa karfe ɗaya zuwa karfe biyu saboda haka za mu sake amfani da wannan makarantar karfe uku ko karfe biyu zuwa karfe shida saboda ka ba sai ka zo ka ruba yawan wato makarantu da suka kai da su ba to muna tabbatar maka dai duk lissafi da za a yi an yi shi amma ba yana nufin cewa ba za a samu matsaloli ba sai dai kamar yadda na faɗa da farko ai matsala bai kamata ta hana ka yin yunkuri wanda zai ceto al'ummarka ba. Wasu na ganin me zai hana gwamnati a ce ta ankar da mutane game da mahimmancin su dafa wa kokarinta na inganta samar da ilimin nan maimakon a ce ta tsame hannunsu a wannan mataki na sakandare da firamare. kada ka ɗauki maganar cewa mun ce da al'umma su tsame hannunsu ba haka ba ne idan ka kula wato kaddamar da wannan tsari da aka yi wanda mataimakin shugaban kasa ya zo wato akwai kasida da aka gabatar ta yadda al'umma za su shigo wannan tsarin domin su taimaka kuma dama ka san mun fito da wannan tsari yadda mun samu masu hannu da shuni da zuciya sun gina makarantu sun gina ajujuwa sun ba da kayan aiki suna taimaka wajen gyaran makarantu to wannan tsarin za mu ci gaba da shi kuma akwai magana ta sauran al'umma kamar sarakuna kamar sarakunan na masu daraja ta ɗaya kamar hakimai dagatai masu unguwanni da limamai da masu faɗa aji duk wannan za su taimaka a wajen wannan tsari da aka fito da shi yaushe ne wannan shiri na ilimi kyauta kuma dole zai fara aiki gadan-gadan idan yaran nan suka koma makaranta a mako mai zuwa goma sha shida ga watan tara kafin wannan lokaci domin mu tabbatar da cewa karatun kyauta ne mun riga mun ba da sanarwa yara da za su koma makaranta iyayensu ba sai sun ba da kuɗi da za su je su biya makaranta ba za mu tara shugabannin makarantu mun ba da umarni shugabannin makarantu su buɗe akawunt a banki inda za mu tura masu kuɗi maimakon kuɗin da iyayen yara za su biya kuɗaɗensu kaga kafin ma yara su je muna son waɗannan kuɗaɗe su isa makarantun. Dama tambaya ta gaba da nake so tambayi gwamna dama shine cewa tafi kuɗaɗen can da iyaye suke biya fa shugabannin makarantu na amfani da wani bangare ko ma dukansa a tafi kar da harkokin yau da kullum na makaranta gwamnati kenan za ta dauka nauyi gwamnati za ta dauka nauyi shine za mu ba su waɗannan kuɗaɗe domin su yi wato waɗannan al'amura da ka faɗa amma kuma akwai ƙari domin al'amuran da suke amfani da shi wajen karatu kamar su littattafai kamar su chalk kamar da sauransu duka waɗannan za mu tura masu waɗannan kayayyaki saboda haka wannan kuɗi da ake biya na 'yan makaranta suna amfani da shi wajen 'yan gyare-gyare shi ne za su cigaba da shi amma kuma za mu sa ka'idoji domin ka san akwai fa waɗanda kuɗin ma fa ba aikin suke da shi ba akwai shugabannin makarantun da yake cinye kuɗin wannan suke yi ba su amfani da shi saboda haka mun fito da sabon tsari waɗannan kuɗaɗe da za mu baka dama mun san yawan kuɗin da za mu baka kuma mun zayyana in abu kaza ya ɓaci za ka gyara abu kaza da za ka saya za ka saya da wannan kudade da sauransu idan muka ba da wannan kuɗi za ka ba mu yadda ka kashe wannan kuɗi sannan mu baka kuɗi na gaba mm. amma wannan za mu tabbatar da cewa kowane wata an baka wannan kuɗi kai kuma kowane wata ka kawo rahoto kan yadda ka kashe wannan kuɗi to wannan haka yake ilimi kan rayuwa ce to tattaunawar mahmud ibrahim kwari kenan da gwamnan kano yanzu kuma ga ra'ayin da wato ra'ayin wasu iyayen da mahmud ya tuntuɓa akan wannan mataki da yiwuwarsa na lurwan muhammad gashi gwamnatin kano ta kaddamar da abin da ta kira ilimi kyauta kuma dole daga matakin firamare zuwa sakandare kana da yara yara na guda biyar ne mm. kuma duk kowane suna zuwa makaranta wani abu kyakkyawan niyya ce wacce gwamnatin jihar kano ta kaddamar kuma mu daga bangaren mu na iyaye da kuma muna wa gwamnatin jihar kano fatan alheri akan wannan kyakkyawan niyya muna so kuma allah ya bata dama allah ya kawo wani yanayi da wannan abin zai dore domin a wannan irin wannan lokaci lokacin da mutane suke tunanin abinci suke tunanin biyan kuɗin haya suke tunanin waɗansu ɗawainoyi daban sannan kuma kana tunanin ya za ka je ka kai ɗanka makaranta sai aka ce an sauke maka wannan nauyin za ɗanka zai tafi makaranta kyauta in ya je ma makarantar za a bashi shi kyauta wannan ba karamin abu bane ba to amma kuna ganin wannan abin ɗorarre ne la'akari da cewa a baya ma gwamnatin da ta wuce ta ce ta ba da ilimin nan kyauta kuma abin bai je ko ina bai kwaranye eh, rashin ɗorewarsa shine rashin wato taimako da su mutanen za su idan mutane suka kwanta suka rungume hannun su nan gwamnati ta yi ce ilimi kyauta kuma dole kai ba za ka taimaka da wani abu ya za abin ya dore dole su mutane ya kamata su ma za su kawo tasu gudunmuwar gudunmuwar ta cewa ganin abin da wannan gwamnati sa ya ɗore ya ɗore ka tura ɗanka makaranta ya dinga zuwa kuma kana lura da shi kai uba ya kamata ka ka dinga ma zuwa makaranta kana ganin wa ma ne yake koye da shi wannan yaron naka kai shi wannan mutumin in yana ganin ka shi ma aikinsa zai fi zama ya kasa. sunana Muhammad Awal. Malam Muhammad kana da yara a firamare? Eh yara na guda uku yanzu a firamare ta gwamnati. Yaya kake ganin wannan tsari ko manufa ta gwamnatin Kano ta ba da ilimi kyauta kuma ta ce ya zama dole? To, ni gaskiya ina kallon abun da fuska biyu. Ta fuska biyu nake kallon sa domin me ta fuska farko ina fata abin da gwamnatin ta faɗa ya zama gaskiya amma kuma ta ɗaya ɓangaren ina kallon sa kamar abu ne mawuyaci idan ka kalli a halin da ake ciki a yanzu fama ake ta yi da gwamnatocin nan daga kanta gwamnatin jiha zuwa gwamnatin ƙananan hukumomi a kan gyaran makarantun nan ba titin da za ka bi babban titin gari baka ga makarantu a mawuyacin hali ba sannan kuma ka ji wani lokacin ma makarantun ake yankewa a yi shaguna idan gwamnati za ta iya yanke makaranta ta rage yawan ta yi shaguna ya kake sa ran za ta baka ilimi kyauta so dole in dai kana kallon wannan ta wannan fuska dole koma waye zai yi dar ma'ana ilimin ta iya yiwa zai tawaya tunda duk wanda kace kamar misali ne ni ne na ce kace za ka bani riga an ce duk wanda ya ce zai baka riga za ka ce ka kalli ta wuyansa ka gani ya kai yanda zai baka to kai yanzu takan ake kokari a yaga a jiki a yi wani abu sannan kuma wai ta kake kuma ake sa ran kuma wai za a baka to kaga dole dai zaka ko baka fito bili ka ce kana tantama ba to gaskiya akwai tantaman na a zuciya a takaice dai kamar malam awal yana ganin abu ne na maraba amma da shakku a cikin su kenan kwarai kuwa kwarai akwai shakku shakku sosai kuwa domin duk wanda ya san yaya ilimi yake a ka'idar ilimi fa turaku ne da shi turakun nan da gwamnati da al'umma har da ma a irin kamfanoni da ake cewa ngo ko abin wanda za su taimaka a ce an yi community abin wani tallafi da zai fito daga wa'ansu kamfanin da kungiyoyi to to kuma sai a ce yau gwamnati ita kadai ita kadai za ta ɗauki wannan nauyin ba tare da sa hannun iyaye da wani abu ba da sauran irin wannan taimakon kaga gaskiya abu ne mawuyaci kenan bayananka sun nuna kai eh, a matsayinka na uba baka sakankance da wannan furci na gwamnati ba kenan a tsakani da Allah ban sakankance ba ban sakankance ba tsakani da Allah domin me makarantun nan fudud da ake magana wa'annan wanda za a yi wa ilimi kyauta dinnan ni ana nawa tunanin a iya kasani na babu ɗaya daga cikin kwamishinonin nan ko wani babban daga cikin gwamnati wanda 'ya'yansa suke ciki mu ne da na talakawa saboda haka ko mu talakawa mu ake gaya wannan magana in dai da gaske ne za a ilimi kyauta to a ce duka wa'annan manyan shugabannin gwamnatin ya zama da 'ya'yansa a ciki tare da namu a haɗe sai muka mu yadda cewar za a yi domin ko ba a idan namu ba a idan nasu ilimi lantarki ne Jama'a kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirinmu na matasa. Har ila yau Mahmud ya jiyo mana ta bakin comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo mai sharhi akan lamuran yau da kullum. Maganar yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa ai ya danganta ga na farko abin da ake kira political will watan zuciya ta shugabannin da za su yi da kenan na biyu shine shin ana ilimi kyauta a duniya wani irin ilimi ne ma kyauta ne a duniya sannan na uku in ma ana yin sa a duniya wacce irin al'umma ce take yi don haka za ka ga cewar yin samar da ilimi kyauta ko da a baya da aka yi ai na farko an yi shi ne domin a kwadaitar da mutane irin amfaninsa mutane gudarsa suke ba sa son sa ba san muhimmancin sa ba saboda haka aka ce kyauta ne wannan shine mataki na farko da aka fara ilimi kyauta a wannan kasar amma a halin yanzu ka fito ka ce za ka yi ilimi kyauta da wannan al'ummar ita kanta gwamnatin bata san yawan al'ummar ta ba bata san yawan yaranta ba ana cewa wajen mutum miliyan goma sha hudu ne yara ma kawai wanda ba sa makarantar wannan hasashe ake har yanzu ba a san yawan yaran ba domin ba wata cikakke kididdiga a ƙasar nan da aka ce ga yawan mutanen da suke a cikin kasar balantana a ce ga yawan yaran da suke makaranta ko wanda ba sa yi duk wanda suke hasashe ne kawai sannan akwai matsala ta cin hanci da rashawa wadda ba za ta bar wannan harkar ilimin ko da ma rabi da rabi za a yi wadda ba za ta bar shi da eh, samu gindin zama ba sannan na uku da lalata ita shi kansa tsarin aikin gwamnati da aka yi wanda ba zai bar dukkan wani mataki na tafi da ilimi ya tafi daidai ba wani in ya ji waɗannan bayanai da kake sai ce gaba ɗaya ka kasar abin da baki ma kwata-kwata kamar ba mai yiwuwa bane idan haka ne eh, ta yaya za a bullo abin tun da dai ilimin nan dai dole ne a yi shi kuma ita ma gwamnatin ta ambata cewa dole ne a yi. Eh, eh, ilimi dole ne a yi amma abin da gwamnatocin ƙasar ne ya kamata su rinka yi kafin su tabbatar da irin waɗannan watan programs da sun taso da su watan musamman ma shirye-shirye na gwamnati ya kamata waɗanda abubuwan suka shafa watan al'ummar ƙasa su zama su ne da ruwa da tsaki cikin harkar ya zama ya zama duk wani program ɗin gwamnati ya zama an cusa wa al'ummar sansa farko kaman kana so ka ce al'ummar kano ba sa bukatar a basu a baiwa 'ya'yansu ilimi kyauta kenan a'a ba wai ba sa bukatar ba 'ya'yansu ilimi kyauta ba amma suna so su gane cewar shin 'ya'yansu in sun shiga cikin eh, harkokin ilimin nan gaba ɗaya ga gadan wani irin abu zai haifar menene sa me tabbacin yiwuwarsa shin gaskiya ne hakan zata yi da yawa suna tura 'ya'yansu makarantu ne saboda kawai sai rage musu walalu na zama a gida kasa dame su amma ba don su je makarantun firamare ko na secondary school don su koyi wasu abubuwa ba hujja guda ɗaya na farko akwai tsananin karancin malamai na uku akwai eh, na biyu akwai tsananin karancin ɗakunan karatun watan ajujuwa kenan na hudu akwai tsananin karancin kayayyakin aiki na biyar akwai tsananin karancin kwarewa na malaman so kake kenan sai gwamnati ta warware waɗannan sannan ta zo ta ce za ta bada ilimin kyauta a hakika domin tsarin ilimin najeriya watan universal primary education an kasa shi kashi uku akwai mataki na farko da primary da ƙananan hukumomi suke ciki wanda suke da alhakin yin wasu abubuwa ba da kudaden malamai daga asusun kananan eh, hukumomi ake ɗiban kuɗaɗen da ake biyan kuɗin malamai gwamnatin jiha tana da alhaki na yin ajujuwa da saurin samar da kayayyakin aiki gwamnatin tarayya tana da alhaki na samar da kyakkyawan manhaja da za a aiki da ita a ƙasa saboda haka kusan wannan ɓangarorin nan guda uku na gwamnati ƙananan hukumomin jiha da tarayya kowanne yana da rawar da zai taka a ciki kuma yana ya kamata a ci ya taka amma ba ɗaya daga ciki da ke taka sa yadda ya kamata. saboda haka su ya kamata su kara tabbatar da cewar yiwuwar wannan abin ko rashin yiwuwarsa sannan maganar da ake cewar already majalisar ɗinkin duniya ta ba da wani ka'ida na kuɗaɗe da ya kamata a ci wani percentage na percentage da ya kamata a ce wani kaso da ya kamata a ce kowace irin ƙasa ta warewa harkar ilimi gwamnatin najeriya ta yi haka mafi karanci gwamnatin najeriya ta yi haka ko kaci ɗaya bisa uku na abinda da uh, majalisar ɗinkin duniya ta ware ta ce najeriya ta samar ba ta samar ba a cikin kasafin kuɗin to a ina da ya wannan abun zai yi gwamnatin jiha yanzu a nan kano muna da aji na aji ɗaya na firamare da yake ɗaukan mutum ɗari biyar da tara bara ɗaki ɗaya aji ɗaya a rimin keɓe firamare school a ƙaramar hukumar ungugu a bara aji ɗaya yana ɗaukan ɗari hudu da goma sha tara ɗari hudu da ashirin da tara class 2b aka je yanzu an ƙara ajujuwa guda shida amma a bana da aka ɗauka saboda makaranta abin da take bukata a bara aji talatin da biyu take bukata inda za a sami yaro ɗari a kowane aji to yanzu a bana abin da muke samu nawa ƙara eh, shida aji shida aka ƙara sannan kuma yanzu an ɗau yara kuma yaran a ciki yanzu aji ɗaya an ce aji ɗaya ma class 1a mutum ɗari biyu da ɗari biyar da tara ne to sai ɗari biyar da tara ne bana bara ɗari hudu da goma ashirin da tara ne aji tubi bana 2A 1a an ce wannan da aka ɗauka 1a bana su 509 ne so sai ka gani da yadda yiwuwar wannan abin zai samar da wani ilimi wani malami ganin saboda an ce kyautar ne wannan ya sa iyaye suka tura yansu suka samu kwarin gwiwa ɗaya daga cikin ba ilimin kyauta ba ilimin kyauta bane ya jawo wannan ɗaya daga cikin abin da ya jawo wannan abincin da ake bayarwa saboda tsananin yunwa al'umma da suke ciki suna ganin su je a basu wannan abincin a hannu ko ya aiki su ci yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo enrollment na eh, abin nan eh, shigar yanzu kenan menene makomar wannan shiri da gwamnatin Kano ta kaddamar na ilimi kyauta daga matakin firamare zuwa sakandare ta kaddamar amma kuma yau ai eh, abin da ta kirawo ta ce ta kirawo masana su bata shawara yadda zai za iya dorewa abin zai doru ko rashin doruwarsa sai da bayan ta faɗa ba kanin ta kirawo masana sai da ta ce ta samar da ilimi za a samar da ilimi kyauta amma ta yau ta ce wai masana su zo su bata shawara yiwuwar doruwarsa to wannan wace irin eh, ma'ana watakila baka ganin suna tunanin cewa saboda ana samun sauye-sauyen manufofi na gwamnati watakila ita wannan gwamnatin tana tsoron in ta tafi makomar wannan shiri da ta kaddamar ne shine watakila take neman shawara yaya za a yi gwamnatin da ta gade shi ta dore da shi amma dan me wani dan me za ta fara program ba tare da tsari ba dan me ba ta fuskanci wannan matsalar ba farko ta yanke shawara cewa ta yi hakan ai ba daidai ba ne ai kamata ya wannan abin da take yi shine ya zama na farko abin da ya kamata ya zama na farko ta samu shawarar ƙwararru na ɗorewar aiki shirin shin ma zai yiwu ko ba zai yiwu ba da ya za shirin ya ɗore. a nazari da ra'ayi irin naka game da sha'anin ilimi menene batu makoma ɗore wannan da ka zo da ita misali da gwamnati ke nema ɗorewa zai ɗoru ko ba zai ɗoru ba misali gaskiya ba zai ɗoru ba ai babu wata gwamnati a najeriya a halin yanzu da muke ciki wadda za ta ilimin kyauta ba za ta iya ba babu ko sauran kasashen duniya ai ba kyauta zaka ga gaba ɗaya suke samar da ilimi kyauta ba kowa akwai gudunmawar da yake bayarwa kuma hatta misali wanda nake cewa ake ba su ilimi kyauta a sauran kasashen duniya jibirin harajin da suke samarwa mutum ɗaya irin harajin da mutum ɗaya zai ba da harajin miliyan ɗaya a shekara a to nan fa in ba ma'aikaci ba ke in ba ma'aikaci ba ke iya ba da haraji saboda gwamnati ba za gwamnati ta tunanin cewar wai ta ba da ilimi kyauta a kasashe masu tasowa irin namu gaskiya na da wahala saboda ya zama wajibi sai dai a yi sai dai a samar da wani yanayi da kowa zai ba da gudunmawarsa ko ya kake To mai shirki kan al'amuran yau da kullum kenan ya haya shi aibu ungoggo a tattauna wasu da Muhammadu Kwari. Masu mu Isa Lawal Ikira ya haɗa da ɗan iya a cikin gari kuma ɗan iya ya ce mishi ya jiyo abubuwan da wato akan wani alkawari da gwamnan Kaduna ya cika. Ga dai Isa Ikira da labarin ɗan iya. zugum na iske ɗan iya zaune yau a ƙofar gida kamar wani mai dogon nazari na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ganka zaune kayi ƙuri ya ce kai dai bari kawai ɗan ikar gwamnan kaduna ne na ji an ce ya cika wani babban alkawari don an ce ya saka ƙaramin yaron shi a makarantar gwamnatin da wasu ke ta faman yi mai gori shine fa nake ta faman tuntuntuni akan wannan lamari da farko dai a haka ina ganin kamar gwamnan yayi yi kuma idan har da gaske aka ɗauki wannan mataki to nan gaba kaɗan abin zai zama wani abin alfahari sai dai kuma a gefe guda ina ganin kada mu zo mu yi yabo cikin sauri don 'yan siyasar ƙasar mu kan iya yin komai don kawai jama'ar ƙasa su yi musu uzuri musamman ganin yadda 'yan adawa suka matsa lamba wa gwamnan kaduna kan cika wannan babban alkawari na ce gaskiya ne dan iya amma dai akwai buƙatar mu rinka yi wa shugabanninmu kyakkyawan fata kaga aiko ba komai dai a ce ya ya cika alkawarin da da kanshi ne ya furta kuma idan har gwamnan ya daddage ya bar wannan ɗana shi a ita wannan makaranta to hakan zai sanya sauran jami'an gwamnatin shi su tsorata saboda ko ba komai dai sun san wajibi ne su bi layin da shi gwamnan ya shata kuma kaga ai idan aka ce duk 'ya'yan jami'an gwamnati na makarantun gwamnati an sama wa harkar ilimin ƙasar mafita domin ko babu yadda za su bari su yi sakacin ganin ilimin makarantun gwamnati gwamnatin ya gurɓata kenan ka ga masu zumuɗin narka tarin tilin kuɗi a makarantun kuɗi kuɗinsu yanzu za su huta domin dama dai burin kowane uba shine ilimin ɗansa ya inganta ta yadda ɗan talaka da mai kuɗi za su haɗe a makarantun gwamnati tare guri guda su fafata na ce to ɗan iya Allah dai ya sa wannan tsari ya ɗore ta yadda kowane yaro zai kwankwaɗi ingantaccen ilimi ya more makarantun ƙasar su koma bai ɗaya kawai babu wata maganar bare ya zama idan an ware kuɗin inganta ilimi cikin kasafin kuɗi ko na jami'in gwamnati na jin tsoron ya wawure saboda kasan idan manyan jami'an gwamnati suka yadda da ilimin makarantun gwamnatin to babu wata maganar zure don dole su miƙe wajen ganin ilimin da ya ci ɗan karen duka a baya yanzu ya murmure kana nan ma za ka ji wata rana makarantun gwamnatin na fidda sabbin tsare-tsare saboda kawai 'ya'yan shugabannin suna na cikin makarantun gwamnatin da a da su ke shure-shure da sani dai har sai ta kai ga masu cin karensu ba babbaka a bangaren ilimin to su kuma ta kare amma fa ba za a cimma wannan bukata ba sai an kaucewa dukkanin kuskure kuma kowa da kowa ya jure rayuwa sawaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da warhaka idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya na gabatar da shirin sai wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin kuma eh, Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau Mr. Aidan Utku. Ni ce Amina Buhari auna ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC.